الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya zama a cikin fatiha ne ya kakare wannan zai zama kamar sabon musulun ke ko kuma asali wanda bai damu da addini ba to kuma sai kasance aka yi rashin dace aka sashi da liman kai ka ce kamar kaura ke shi kan shi bai iya sanin fatihan da aka karanta daidai ce ko ba daidai ba to kake da shi an sa shi kenan yana yawa fatihan ma ba zai kai ta ba amma ana rikici kuma sai ce a wanda bai iya karanta fatiya ba aika shi lahira aw fi surati imma a cikin fatiha ne ko a cikin sura to yana bukatar me yana bukatar buɗi wa inda ifsadihi lil ma'ana ko kuma idan ya bata wata ma'ana da wanda za mu samu a nan malam bai kawo ni dalili ba amma akwai hadisi a nan cikin biyu da abu ya kawo babu musamman yace babu fathi alal imami fi salah babin da yake magana buɗi ga imam a cikin sallah قال عن المسور ابن يزيد الأسدي المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ce ya halarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi salati fataraka shay'an lam yaqra'ahu Allah sallallahu alaihi wasallam sai bar wani abun da bai karanta ba fa qala lahu rajulun ya rasulullah tarafta ayata kaza wa kaza to da ka ƙara sallar sai wani sahabi ke ce ya rasulullah ka bar aya kaza da kaza wannan sallah sai ce halla azkartaniha to me yasa baka tuna mun batun muna sallah to ga wannan sai nuna maka ana buɗi ga yi ke shi sai dai bari aka ƙara sallar gaba ɗaya sai ce ya rasulullah ka bar aya kaza da kaza annabi sa shi me yasa baka tuna mu ba ga hadisi a cikin sunan abi dawud hadisi na ɗari tara da bakwai shi ne ke cewa wa minhu tasbihu lahu inda sahwihi har yanzu daga cikin wannan akwai tasbihi ga imam in yi mantuwa sai ka mai subhanallah inda sahwihi yani inda sahwi al-imam kin ai julusihi ba'da al-ula imma ya zama ya zauna bayan raka'an farko kuma ya kasance ba jinsatul istiraha zai ba rudan kankali man ya dan zauna ka mai tasbihi domin baka san yana yi waye jinsatul istiraha kuma jinsatul istiraha wani zai ce ka wata sabuwar sallah ko a malikiya daga cikin malaman malikiya akwai da suke cewa ana jisatul istiraha kamar irin su ibnu abdussalam kamar ibnu al al-maliki su sun zabi za a yi julusul istiraha saboda ne lisuhutiha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in kuma ka yadda ba ka kawo masalikul dalala fi shahimi matinin risala littafin namu ne gaba daya to kan ka kawo wannan sai a nuna maka ce a malikiya ma akwai malaman da suka yi da haka to yaba matsala ce zaka sai kana tuwa bayan fage ba ya halatta wanda ya yi kawai ka ce eh akwai malamai da dama da suka ce ya halatta yi a gani to ba ka ce kai a ganin ka kawai a bari sai ko shi ne bai bisu cikin sirara domin shi malikul huwaini da ya rawaito hadithin masu yana jinsatul istiraha wannan mutum ya kasance dan zauna kaɗan yana nufin jinsatul isira a bai wanda babu jira kan shi sai dai mantuwa ne sai ci gaba da zama to aka mai tasbihi to shi ne mai sujada ce ayi ni ba'da al in ya zauna bayan raka'a ta farko aw thaniya ko kuma ta biyu a nan ta biyu zai zama mai yawma qiyamihi tashi ya tashi zuwa ta biyu kenan a julusihi ba'da al-ula aw ath-thaniya a da ma yin mutun ya raka'a biyu ne zai yi zama zai sai zai zama ma'anan anan sai ya tashi kuma zuwa raka'a ta gaba ke aw qiyamihi ba'da ath-thaniyati aw ar-rabi'ati a nan ba zai zama auƙiyamihi ba da saniyati ba ko ya tashi bayan raka'a ta biyu a shi ne haka din da yake nan ya tashi zuwa raka'a ta biyu Kiyamihi ba da saniya bayan ta biyu mana zai zauna ya tafiya da sai ya tashi to ya rage mai kenan ya rage zaman tahiya a lokacin za mu yi tasbihi awin rabi'a ko kuma bayan ta hudu sai miƙe zuwa ta biyar shi ma za mai tasbihi wa fil hadithi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza nabakum amrun fi salati idan abu ya same ku a cikin sallah lokacin da suke ta tabin nan wa fat tasbihu lil rijali maza sai su yi subhanallah wa tasbihu lin nisa'i mata kuma sai su yi tafi sai su buga tafin hannunsu muttafaqun alayhi وفي حديث عبد الله بن بحينا حديث عبد الله بن da muka wuce shi tun watanni daban-daban radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla fa qama fi rak'atayn yawanci ka duba usulubin malana yana kawo maka hadisi ne bil ma'ana amma baya kawo shi bi kaga nan ka ta duba wannan hadisin sai ka samu lafazin shi ba haka yake ba وصلى فقام في الركعتين annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla sai ya tashi daga raka'a biyu ana bai zauna ya tahiya ba fa sabbahu lahu sai suka mai tasbihi subhanallah to a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai sujada qabla salam muttafaqun alaihi wa siyaqu lin nasa'i abin da yasa ya kawo wannan shago da ce fa sabbahu lahu wa hadithu sahl ibn sa'd ibn sa'idi akwai gyara ba sa'id ba ba sahal ibn sa'id sahal ibn sa'ad as-sa'idi yace annahu alayhi salatu wassalamu qala man nabahu shay'un fi salatihi wanda wani abu ya same shi a sallah falyaqul subhanallah yayi tasbihi subhanallah to sai zama kenan anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kantar da wanda yayi abu a sallah illi mai mistake ana mai subhanallah wannan kuma babu shiga ne ci idan wannan matsalolin ma na ya mana fatwa al imam da kuma tasbihi ga imam qala rahimahullahu ta'ala wa man jala fikruhu qalilan fi umuri dunya wanda tunanin shi din yawo shine jala tunani shi yawo da wannan waya suke ce mata jawwal saboda mai tana yawo a duniya wa man jala fikruhu qalilan to wanda tunani shi ya dan tafi Dubai ko ya tafi China fi umuri duniya al'amarin duniya ne tunda ita sallah kuma al'amarin ce ta lahira shi kuma sai karanta yana cikin duniya na ƙasa tsawabu sallan ta ɓaci ba walam tabqul salatuhu sallan ba ta ɓaci ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai yi sallah ya ƙara sallah amma ba kuti ba lahu illa ushuruha tusuha mutum zai ƙara sallah amma sai a rubuta mai ɗaya bisa goma sallar shi ko ɗaya bisa tara sallar shi ko kuma ɗaya bisa takwas sumunuha subuha ko ɗaya bisa bakwai sudusuha thumsuha ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa biyar rubuha thumsuha ko a rubuta mai ɗaya bisa hudun sallah ko kuma a rubuta mai ɗaya bisa ukun sallah ko kuma nisfuha a rubuta mai ɗaya bisa biyun sallah to kaga kenan wancan a rubuta mai ɗaya bisa goma sallar kenan sallar da ta ɗan yi kenan ɗan kaɗan ko an rubuta mai ɗaya bisa tara kaga ta danyi kenan babu da babu ne sallan bata baci ba shine ma ne ce wa lam tabul salatu sallan bata baci ba to amma dai ka shiga sallah kamar da malaki ga mana cewa ka kada zuciyanka gaba ɗaya barin duniya da abin da ke cikin duniya sai ka fuskanci Allah mai girma da maka to wani lokaci shine zaka samu khushu'in da Allah mai girma da maka ya ta mana sallah dan mu same ta wa man dafa al-mashi baina yadai wanda zai tunkuɗe wanda ya wuce ta gaban shi a nan kenan za ka tunkuɗe mutum in ka kasance da sutura ke amma babu sutura babu abin da ka zaka mai Daga zama laifin yana kan ka shi ma a akwai laifi a kan shi amma kai ne babban bil mai laifi idan za ka yi sallah ka yi kasance ka yi sallah zuwa ga sutura a jiya muke karanta wasu hadisai masu yawa daga littafi ahkamu sutura fi makka wa ghairiha hukuncin sutura imma a makka ko a wajen makka da muhammad bin rizq ibn qaruni ya kawo hadisai a farko da yawa hadisai marfu'a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai mawqufa inda sahabbai suka himmatu da magana sutura da kuma hadisai maqtu'a inda tabi'ai su suka himmatu da maganar sutura ya ce wa man dafa almashi bai na ilaihi wanda zai tunku da wanda ke wucewa ta gaban shi a sajada ala shaqqi jabahatihi ko kuma mutum ya yi sujjada a gefen goshi amma ya yi sujjada a cikakken goshin sai yi sujjada a gefen goshin shi aw sajada ala qayyatin ko kuma ya yi sujjada kan nadi daya na rawani ka naɗa rawani sai ka kai sujjada kan shi ba a kan goshi ba au qayyataini ko kuma nadi biyu na me kenan min imamatihi na rawanin shi kaga shi rawanin mataki mataki ne shi akwai nadi daya akwai nadi biyu ko fiye da haka to shi ma wannan falashai a alaihi ba komai a kan shi tunda dai goshin ya taba kasa amma dai ba shi ne ya taba kasan ba tsimman ne ya taba kasa ya ce babu laifi wanda shi rawani yana da hukunce-hukunce da yawa akwai littafin da muka wuce shi mai suna daf'ul malama bistikhraji ahkamil imama hukunce hukuncin rawani na ibnul mubarrid wannan mun dan tabo littafin fiye shekara biyar shida karatun da ake muwatta a farko farkon shi ya abu shekara shida shekara takwas wajen tara kenan amma ban yi manta ba lokacin da na kawo littafin ni yana da a cikin memory na har yanzu virus bai kama shi wata kuma amma sau da dama da suka halarci karatun katar bai su masu na littafin ma sun manci amma tun da ni ne ne raja na zo da littafin ban manci shi ba daful Malama bistikharaji ahkamil imama ana hukuncin hukuncin rawani rawani ke yana da hukuncin hukuncin ɗaya daga ciki shine anan in kai sujjada akan rawanin da ka nada babu laifi daga cin hukunci hukuncen shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan rawani daga cin hukunci hukuncen shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa rawani kuma har lokacin ba da aka yi fatu makka ya shiga makka wa ala ra'sihi imamatun sauda ya sa bakin rawani kaga kenan bakin rawani ba na shi a bane yawa wanda ka gane wannan domin wanda suke munanta zato ko kuma wanda ba su san yadda al'amari yake ba su suna ganin ka da bakin rawani sai ce ko kai dan shi'a ne mace yanzu ana ganin ta da bakin hijabi sai ce ko ita yar shi'a ce a to kai ka lura bana Za ka ga su hijabin su akwai na kawai kana ganin mata yan shi'a ka iya gane daga haɓanta ka iya gane ko kuma ku gane wannan ba su sun san me suke amma mu ne wani su a cikin mu'azzibiya kawai mace tana sa bakin hijabi sai a ce yar shi'a ka iya bambancewa mana daga yadda suke ɗinke nasu ya bambanta da namu to ko wannan ma orientation din ma yawanci babu da shi in rikici ne ma yana sai a buge wata ahlus sunna a ce yar shi'a shi shirman ya yawa gaskiya to da wannan kenan ya shiga makka yana tare da bakin rawani to sannan tunda yana sa rawani lokacin yana raye to lokacin da ya rasu kuma ba a sa ya rawani ba an yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam da kafani cikin fale-fale uku a cikin wannan fale-falen babu riga ba rawani to ko kuma yanzu mafi yawanci an yi rasuwa sai a sa mai rawani to za ka tafi da rawani gaban Allah ka yi mai da shi annan sallallahu alaihi shi yana sa rawani ba a sa mai ba lokacin da ya rasu domin kuma ba ma sawa sai mun mutu ne yana cewa a sa mana rawani calculation din ko kaɗan bai yi ba to wannan kawai a ma'airin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai a lullufa mutum cikin likafani guda ku shi ne shi ne ma da yake cewa in kai sujjada a kan ɗaya ko nadi biyu na rawaninka falashe a alaihi babu komai sai dai ba haka aka so ba ana so kai yi sujjada ne a kan goshi wala shay'a fi ghalabatil qayyi zanan babu laifin mutum amayirin jayi shi Walƙalasi fi salati ko magwas cikin sallah mutum yana sai ya ci abin da ya dame shi sai magwas to mu komai sai ba da yi mana bayanin wannan jumloli a takaici yani annal musalli idza jala fikruhu qalilan mana idan mai sallah hankali shi din yawo kadan fi umuri duniya cin al'amuran duniya na kasa sawabu ma sihhati salati sallan ta rabu amma sallan ta yi ladan sallan ya rabu lianna mithla hada at-tafkir yuba'id al-khushu'a wannan tunani yana nisantar da mutum da khushu'i wa yu'addi ila al-ghafla kuma zai sanya mutum cikin gafalallu da. suke rafkanan waliya billah فلذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يروى في وأن الرجل على صلاته دائم ولا يكتب له ushuruha إذا كان قلبه ساهيا لاهيا to kuma ya nakalta wannan daga cikin ihya ulumuddin na Imam Ghazali shi kuma wannan littafin ba littafi bane na hadisi yana daga cin mashakin da ake samu a cikin wannan littafin a maimakon ya nakalto imma daga sunan Abi dawo ko kuma sunan Tirmidhi sai ya nakalto shi daga ihya ulumuddin amma asalin hadisin shi ne sallallahu salasa wasallam yake cewa inda rajula la yusalli wa ma ku lahu min salati illa ushuha tusuha sumuha asubuha sudusuha khumsuha rubuha thuluthuha nisfuha amma ne wani ruwaya ce daban ban san inganci wannan hadisin ba mutum zai yana cikin sallah da gomamme da gomamme sallah wala yuktabu lahu ushuha amma kuma ba za ba shi ko da ɗaya bisa goma ba ma idan na kalbu sahiyar lahiya idan ya kasance zuciyar ya shi ko da ɗaya bisa goma ba za ba shi ba amma kaga shi wancan hadisi yana nuna cewa ana ba shi daga ranar ɗaya bisa goma har zuwa rabin sallah wa man sallah ake man sallah raka'atayn lam yuhaddith daga wannan kuma min al hadisi ne muttafaqun alayhi amma kuma sai na kanto shi daga ihya ulumuddin ce duk wanda zai salla raka'ataini wa lam yuhaddith nafsahu bi shay'in min ad-dunya amma bai yi maganar zuciya ba bai yi maganar duniya ba wa fi da lahu ma taqaddama min dhanbi to an ga kata bai abin da ya gabata na zuban shi wannan hadisi mun sha karanta shi musamman a babin ne bayan ka yi alwala irin ta sunna sai ka yi raka'a biyu layu yuhaddithu fihi ma nafsahu amma sharadin shine baka yi zancen zuci ba akwai wanda zai yi wannan sallah ko a cikin mu cikin mu zai wahala la yuhaddithu fihi ma nafsahu wa ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi to Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka hadisin yana cin sai bukwari hadisi na 159 da da 164 a cin sai muslim hadisi na 226 da 229 da 230 yanzu wannan lafazin na abu dawo ne 106 ke a cikin sunan abi dawo kaga hadisi ne muttafaq alaihi amma malam sai bar shi sai je na kanto shi kuma daga cikin ihya ulumuddin to sai zo mana matsala ta biyu wa anna man dafa al-marra bayna yadayhi fi salati wanda zai da wanda zai wuce ta gaban shi a cikin sallah fala shay alaihi ba komai a kan shi li hadithi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla ahadukum ila shay'in yasuruhu min an-nas idan mutum ya yi sallah kuma ga sutura kada shi malam bai ambata sutura ba wa man dafa almashi bai ne dai kawai to kaga kenan sai zaman akwai sutura gaban ka idan sallah adukum ila shay'in yasuru min nas sai kai sallah ga sutura gaban ka imma bango ko mutum ko ta dabba kamar taguwa ko bishiya ko mashi ko takwabi da aka kafa ko katako fa'ara fa idza arada ahad an yastaza bayna yadayhi idan wani yana so ya wuce ta gaban ka falyadfa'hu tunkude shi fa in aba in ki sai ya wuce ko to yaqi shi fa innama huwa shaytanu domin shaytan ma'akin ana hana wanda zai wuce ta gaban ka kuma kenan sai ka yi ƙoƙarin sallah zuwa ga sutura da wannan manya-manyan sahabban annon sallah sallama in an kira sallar maghrib sai su yi gaggawa zuwa ga filoli a cikin masallaci mana su yi sallah suna kallon me suna kallon sutura ya ce kamala shaida fi alaman sajada ala shaƙi ala shaƙi jabahati kamar da babu kuma idan mutum ya sujada gefen goshi a ƙayyatin ko kuma nadi aw bayyatayn min imamatihi ko kuma nadi biyu na rawanin shi faqad allaqa al-bukhari al-imam al-bukhari ya kawo ta ta'liqan nan ce ta'liqan shine wanda aka share farkon isnadin shi aka share mutum ɗaya gobe da shine ta'liqan allaqa al-bukhari al-imam al-bukhari ya kawo hadisi mu'allaq wanda ibnu hajar ya tattaro mu'allaq mu'allaq cikin bukhari kakab cikin farko farkon littafin da ibn hajar ya allaka ji al-hasan al-basri yake cewa kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasjudun wa aydihim fi thiyabihim Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sujjada sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna sujjada amma hannayensu yana cikin tibabinsu fi thiyabihim musamman mayafi suke yafa a lokacin wannan kenan ka samu mutum ya yi sujjada mayafin da ya bude yake to zai kasance hannun shi ba yana cikin mayafi wa yasjudu ar-rajulu minhum ala imamatihi wani kuma yana iya sujjada a kan rawanin shi rawanin da ya daura wannan sai ke nuna maka cewa mafi yawanci kenan suna rike kansu. wannan mana albani ke tariki a cikin tamamun minna fi tariki ala fiqh sunna ce ba daga cin shirye manzan Allah sallallahu alaihi sallama tafiya kai ba wani abokai tafiya kai ba komai ce wannan an ɗauko shi ne daga turawan yamma su ne za ka samu mutum na tafiya kai shi ba komai to sai dai Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikin hajji ko mara a lokacin shi ne ya karbi kan shi a yayi amma ba haka ba ya kasance yana rufe kan shi musamman da rawani ya shiga garin makka wa ala rasihi A kan shi akwai gudan kwano to haka ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam amma su da dama ma ka ga mun tasirantu da ɗabi'a ta badasari a tafiya kai ba komai wanda kuma abun takaici ne matuka mun tasirantu da su su kuma ba sa tasirantuwa da ku abun mamaki mun sake al'adarmu mun sake addininmu mun kwaso nasu shi kuma ba zai sake nashi ya rauki namu ba kaga batan bakatanta ka duba mafi yawancin makarantu inda yaro ne namiji zai sa kaya ne irin na bature wai zai yi karatun me zai yi karatun boko zai yi karatun boko sai ka samu da shed ne da wando shaddin kuma sai a ce lallai lallai sai ya yi zanzaro wasu kuma wanda suka kware wajen boko din zai ka samu sai a ce har sai ya ɗaura wuyan shi to za take nan duka Muna mun tasirantu da suwa kenan ko kaki ko kaso so ka tasirantu da bayahudi bayahudi da banasari to amma shi in zai karatu irin nashi shi kuma ba zai kwaikwayo da mu ba to ga yadda muka faɗi shi wani waliya billah da ran dai yi kokarin saba ma yahudawa ayi kokarin saba ma nasara a cikin yanayin dress da suke yi ko da kasa irin nasu to kai kokari ka saba musu ta sama da ƙasa ta sama shine ka rufe kanka ta ƙasa kuma shine yi me yau ka sa wanda ka ya ja ya ja ƙasa kan ya wuce irin sawo ko ka san wannan sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya shi na cikin littafin hadisi barkati sannan kuma da zan ka duba ko a cikin littafin fiqh ma ko a risala ma mai risala ya ka wannan to kaga kuma wanda zaka san cewa liyazu billah suke bin san zuciya sai ce wai boko haram a mabiyancin samari an ja su ne ta hanyar me wai an ja su ne ta hanyar imma dangala wando wannan maganan banza ce a domin yanzu abinda kake faɗa kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi me yake dan yayi yanzu kuma mutum yana yi da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam tunda dukkan hadisan za a ce hadisan waye manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to me alakan boko haram da ɗan wando babu wannan sunna ce kafin uban uban dan boko haram ya zo uban uban shi kafin ya zo to kaga nan sahabbai sun kasance suna haka to da wannan ka daina ma alakanta shi ko ka dan da mene da boko haram wannan ƙungiya ce ta 'yan ta'adda wannan kuma manhaji ne na ahlus sunnati wal jama'a to wai sallama biyu kaga abin har yau yau din nan da ji shi a makabata a yau yau din nan a yau yau din nan wani babban malami kuma yake maimaita wannan Cito, wannan fa gaskiya sai an yi balbalin bala'i sai an yi balbalin bala'i sosai a kai domin abin da ya riga ya ake ta maimaita shi ko a wajen wazin kasa ya kaji ana ta maimaita maganar nan ana ta maimaita maganar nan to wai mene alakan dage wando da boko haram to kaga kenan ba wani alaka to amma saboda san zuciya da kuma cewa yana wasu ba su yi to shi kenan sai su dinga alaƙanta shi to kuma bi idnillahi ta'ala duk sharrin da suke nema zai koma kansu bi idnillah wannan babu wani alaka wannan ko ba a Najeriya kawai ake ba in kai ba kauye ne ba Najeriya ne kawai ake dangana ba ka je America ka gani ka je Ingila ka je Russia ka je China ka je Germany duk gurin da yake akwai musulmai ahli sunna to zaka ga one of the lessons din ke. ko ina ka je to da kuma wai sallama ne sallama ne an jayan boko haram da sallama ne sallama daga duk wannan maganar banza ce amma yana bukatar ne a yi raddi ilmiyyar raddi na ilimi kuma mu ji tsoron Allah kan wannan to wannan kenan samani da ya ji tsoron Allah wajen me wajen kwaikwayo da kafirai wajen yanayin sanya tufafinsu musamman a cikin mu 'yan gwanjo su suka fi wannan shirman kuma musamman matasa a cikinsu sai ga mutum gaba ɗaya ya burkice da gangan ya zama burkitacce Wai shi dan menene dan gwanjo ne to ga koma mai kake sayarwa ya kasance kai kana da ka sannan kuma kana da ɗabi'unka za ka iya sayarwa mutane amma kuma kai ka san me kake yi Gama gaba ɗaya ka ga mutum gaba ɗaya wallahu musa in kai gari ka sai ka samu takaici ya kusan kashe ka Ya yi shiga irin nasu kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha bi qaumin wa huwa minhum duk wanda yake kama da wasu don ne ka samu har kokolan cowboy ne ka samu musulmi ba ya sa shi to ta mu ce irin wannan hudan ba ta mu bace to don ta ji tsoron Allah kawai to yace wa wasalahu al-baihaqi a imam al-baihaqi ya kawo hadithin muttasil mana ya kawo shi da cikakken isnadi ke da shi imamu bukhari ya kawo shi ne da shafaffen isnadi mana wani aka cire daga farkon isnadin shi mutum ɗaya ko mutum biyu amma imamu bai haɗin shi ya kawo shi da cikakken isnadin shi daga farkon shi zuwa ƙarshe wa qala hadha asahhu ma fi sududi mawqufan ala sahabati mana wannan shine mafi ingancin abin da aka samu dangane da sujud wanda ya zo mawquf akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu sai cika jumlar da cewa annahu la shay'a fi ghalabatil qayyi babu komai in amai ya rinjaye mutum shi bai yi talikin komai a wannan kamar yadda mana ya kawo ce wala shay'a wala shay'a fi ghalabatil qayyi babu laifin amai ya rinjaye mutum wal qanas fi salati ko kuma mutum yi mabusacin sallah to nan babin ya kare kenan sai ka mana وقال رحمه الله وسهو المعموم يحمله الامام منتوا نمامو امام غاتن كوا يا دوكي مي ان كاي منتوا كانا تاره دا امام to shikenan kawai imam ka shiga motar shi ya dauke maka Ila an yakuna min naqsil faribati sai dai ka tauye farilla to farilla ne ka tauye a lokacin dole sai dai ka wurgar da raka'a kenan ka kawo wata daban imam baya dauke maka farilla kamar ruku ba ka yi ruku ba ba ka yi sujjada ba sannan ba imam ba